فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب وقد قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك وقال أبو يزيد, يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وقال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون وقال تعالى قل ادعوا الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع أخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به, به آثار, آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني فلا يؤثر فيه سؤال السائلين فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع عبادة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنه وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 24 ga watan rabi'u sani hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da da hudu talatin wanda kuma shi yayi daidai da 20 ga watan 4 miladiya ta dubu biyu da tara. a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatul jalila fit tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine darasin mu na na 71 malan yace fa amma ma yaqdiru alayhi al bashar fa laysa min hadha al-bab yana magana akan al-istighathatu wal isti'anatu bi ghairillah neman dauki da tallafi da agaji daga wani Allah yace to duk daga nasoshi na alkur'ani da sunna sun zo waɗanda suke nuna haramcin a nemi wani tallafi da agaji da ɗauki daga gurin wani ba Allah ba yace idan aka faɗi wannan magana abinda ake nufi shine neman agaji akan abinda babu mai iya yin shi sai Allah a neme shi a gurin wani Allah wannan shine haramun shine abin da shari'a ta hana shine abin da yake bayuwa zuwa ga shirka abin da duk ya zan aikin Allah ne shi kadai yake yin sa kamar ainihin ba da lafiya ba da arziki kawar da cuta waɗannan duk ayyuka ne na Allah wanda duk zai ne zai su a gurin wani ba Allah ba to ya ba wa wani aiki na Ubangiji ya yi shirka yace ce amma ma ya alaihi bashar amma abinda da ɗan adam zai iya yi bulaliyarka ta faɗi ka ce mai komin bulalan nan ko ka ce taimaka da Allah ɗebo mun ruwan sha ko ɗebo mun ruwan alwala ko taimaka mun ka ɗora mun kayan nan ko taimaka mun ka ɗauko mun abu kaza ko ka kai mun abu kaza wannan duk ayyuka ne da ɗan adam zai iya yi idan ka neme shi a gurin ka nemi ɗan adam ya yi maka wannan taimako ya yi maka wannan agajin wannan baya daga cikin abin da muke magana a kansa in ji malam ya ce falaita min hadal badi wannan baya daga cikin babin da muke magana a kansa وقد subhanahu wa ta'ala ubangiji yana cewa iz suna rabbakun fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuke neman agaji wurin ubangijinku ubangijinku ya amsa muku yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi da sahabbansa suka fita yakin badar a wannan lokaci sun daga hannu sun yi addu'a suna neman Allah ya kawo musu tallafi da agaji a wannan lokaci babu mai iya ba da nasara sai ubangiji don haka neman agaji a gurin a wannan guri babu wanda za a nemi agajin a gurin sai Allah shi yasa ubangiji anan yake gaya musu ku tuna lokacin da kuke neman tallafi da agaji daga ubangiji in tasage suna rabbakum fastajaba lakum sai ya ansa ku wa fi du'a Musa alaihi salam cikin wata addu'a da aka ruwaito daga annabi Musa alaihi salam Allahumma lakal hamdu ya ubangiji yabo da godiya da kirari gare ka suka tabbata wa ilaikal mustaka kuma zuwa gare ka kadai ake kai kuka wa ilaikal musta'anu kuma kai kadai ne wanda ake neman taimako a gurinka wa bikal mustaghafu kuma da kai ne ake neman agaji wa alayka tukulanu kuma gare ka kai kadai ake dogaro la haula wala quwwata illa bika babu wata dabara ko wani karfi tattare da bawa sai da kai sai da kai wannan a hadisi ne na abdullahi dan mas'ud wanda tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jamul awsat da kuma al-mu'jamus saghir amma hadisin bai inganta ba saboda haka bai tabbata zuwa ga annabi Musa alaihi salam ba ma'anonin da ya kunsa su ne ma'anonin da waɗannan ayoyi da suka gabata da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suke nunawa Allah kadai shi ya cancanci yabo da godiya da kirari masu kamala waɗanda ba sa yankewa kuma shi kaɗai ne wanda ake kai kuka gare shi shi kaɗai ne wanda ake neman agaji a gurinsa a kan ayyukan da babu mai iya yinsa sai su wakala abu yanzu da da al ɗaya daga cikin waɗanda ake ce musu waliyai abu yanzu da al-bisbami sunan shi tsaifur ibnu isa ibnu sharusan kakansa ba majuse ne ya musulunta sunan shi tsaifur ibnu isa ibnu sharutan sharutan ba majuse ne mai bautar wuta ne mutumin farisa ne daga baya musulunta to wannan jikansa ne mai suna tsaifur ana masa da ana masa alkunya da abu yazid abu ya zai bisfami an haife shi shekarar hijira 188 ya rasu hijira tana 261 261 shekarar da imamu muslim ibn al-hajjaj ya rasu shekara ɗaya suka rasu <coughs> malamai da dama sun yi tarjamar wannan mutum abu nu'aym a cikin littafin sahihatul awliya ya yi tarjamarsa al-khatib a cikin littafinsa tarihu baghdad ya ba da labarin wannan mutumin haka nan a cikin littafinsa sifatu safwa ya ba da labarinsa zahabi a cikin littafinsa tarihul islam da sirar alamin nubala duk sun ruwaito sun ba da labarinsa haka na kasir a cikin littafin albidaya wani haya ana jingina masa maganganu da dama wasu maganganun da ake jingina masa masu kyau ne shari'a tana goyon bayansa a kansu kamar wannan maganar da ibn taymiya ya nakalto a nan kamar maganar ta da yake cewa idan ka ga mutum yana tashi a cikin sama wato kamar tsuntsu kada ka ɗauke shi waliji ne sai idan ka dubi yanayinsa kaga ya dace da kitabu da sunna abinda duk kaga yana yi ya saba kitabu da sunna to ko me kaga yayi ko da za ka yi tsuntsu cikin sama cikin iska yana tashi wannan ba zai sa ka kira wasu wali ba yana daga cikin maganganun da ake ruwaito su daga abu da al albisfami yana daga cikin irin maganganun da ake ruwaito shi akwai sanda wani ya tambaye shi yake cewa da shi ya ga wato ya tambaye shi dangane da wani mutum wanda yake tashi a cikin iska wato yake ana ganin shi kamar yana tsuntsu to yana so ya tambaye shi wannan karama ce abu ya zai da bistami ya ce to tsuntsu ma mai kin bushe yana tashi a sama saboda haka kaga wannan kadai ba zai iya tabbatar da mutum ya zama wali ba dan an ganshi yana tafiya a kan ruwa wato kamar yadda yake tafiya a doron kasa ko kuma an ganshi yana tashi a cikin sararin samaniya kamar yadda tsuntsu yake tashi a cikin sararin samaniya wannan kadai ba zai sa ya zama waliyi ba ballantana kuma har a ɗauki wasu sifofi na ubangiji a jingina masa wannan yana daga cikin maganganu masu kyau waɗanda ake ruwaito su daga abu yanzu da a gefe guda kuma akwai maganganu masu muni waɗanda su ma ake ruwaito su daga abu yanzu da kamar maganar sa da yake cewa zai tsaya a kan gaɓar wuta ya ce ya ubangiji ni fansa ne ga 'yan wuta duka ko dai ka fanshe su a fitar da su ko kuma in haɗe wutar da aljanna gaba ɗaya to kaga wannan wato Allah yake kalubalanta ko dai yayi abin da yake so ko kuma ya lalata masa tsari kaga wannan kafirci ne kamar maganar sa da da yake cewa subhani subhani ma azama wannan maganar abu yanzu da ne subhani subhani ma a'zama sha'ni ko ma fi jubbati illa Allah cewa tsarki ya tabbata gare shi shi kuma babu sha'anin da ya kai nashi girma to waɗannan maganganu ne waɗanda zahirin su duk kafirci ne domin abin da suke nunawa kasanta ubangiji da nuna shi ba kowa bane sannan kuma da ɗaukan matsayi na ubangiji ko ainihin sifa ta ubangiji ya yafa wa kanta wannan duk kafirci ne shi yasa zahabi yace akwai akwai maganganu da ake jingina masa masu kyau akwai kuma wasu marasa kyau da ake jingina masa wasu akwai tantama wajen tabbatar da cewa eh ya faɗa akwai tantama wasu kuma wala Allah ya faɗe su ne a cikin wani yanayi na ɓacewar hankali wato fi halatul ghaibati was sukri yana cikin wani hali na ɓacewar hankali ya sa ya faɗe su karshe dai zahabi ya ce to wallahu a'lamu haka nan ibnu kasir a tarjamasa shi ma ya kawo waɗannan maganganu yace wasu maganganun wasu na kokarin yi musu tawili yace da dama daga cikin wasu malamai suna kokarin yadda za su yi wa maganganun abu ya zuzu bisami marasa daɗi marasa daɗin faɗa yadda za su yi musu tawili yace amma kuma tawili wanda yake mai hinta wato maganganun ba za su iya karɓar wannan tawilin ba yace shi yasa wasu kuma daga cikin malamai suke ganin shi babban dan bid'a ne kuma abubuwan da yake faɗa yana faɗan su ne da gangan waɗanda suke nuna aƙidarsa ba ta da kyau to wannan shine abu yanzu da zitsami ibnu taymiya yana kawo wasu maganganunsa domin ya kafa hujja akan waɗanda suka yarda da shi ba wai dan ya tsarkake shi ko ya wanke shi ba kada ka tsammaci cewa ibn taymiya ya ambato batunsa a cikin littafansa ya yi haka ne dan ya nuna maka cewa shi a gurin ka mutum ne wanda yake na kwarai a'a dan ya san a cikin waɗanda yake ja da su abokan hukumarsa, akwai waɗanda babu wanda suka yarda da shi suka cire wa hula kamar abu ya da bisani saboda haka bara ya yi musu kuta da maganar mutumin da suka amince cewa waliyu ne sai abu ya zai bistami daga cikin irin maganganunsa masu kyau istigasatul makhluqi bil makhluqi kastigasatul ghariqi bil ghariqi wato mahaluki ya nemi agaji da mahaluki kamar wanda ruwa ne ya ci ya kuma nemi agaji da wani wanda ruwa shi ma ya ci kaga babu shakka dukkaninsu sun tasar ma hanyar halaka ya za a yi wanda ruwa ya ci ya taimaka ma wani dan uwansa da shi ma ruwa ya ci shi to haka nan idan za ka nemi taimako gurin wani akan abin da ba mai iya yin sai Allah kamar kamar gari ina yana neman taimako gurin gari dan uwansa maganar da ake cewa abu ya bisani ko waninsa sukan yi magana a cikin wani hali na bacewar hankali na sukuru ko na gaibuba ko na wane ne wannan babu shakka maganar ba ta da wani karfi ta fuskar shari'a a ce wai akwai wani yanayi da za ka shiga saboda ananin tuna Allah da zikirinsa da ambatansa da halartunsa a zuciya har ka ɓace ka manta da kanka har ka dinga faɗa wasu maganganu waɗanda bai halarta ka faɗe su ba wannan ba yanayi ba ne da ya kamata a ce wani wanda ake ce masa wali yanayi tunda in yanayi ne mai kyau mutum zai fita hayyacinsa saboda san Allah ko zikiri ya kamata a cikin sahabbai a samu irin waɗannan dan babu wanda ya kai sahabbai san Allah babu wanda ya kai su ambatan Allah kai hatta shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ai ba a samu a wasu lokuta yana irin waɗannan maganganu ba idan wannan shi yake nuna san ka ga Allah ko zurfafawa cikin zikirin Allah ya kamata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama ne farko wanda ya ga domin kuwa shine sayyidun zakirina akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri babu akwai wanda zai nuna wa annabi zikiri babu akwai wanda ya kai sahabbansa zikiri da ambatan Allah amma ba a taba samun wani lokaci da aka ce ga wani sahabi ba saboda tuna Allah da san Allah da sauƙin Allah ya ɗimauce ya ainihin a makance ya fita daga hayyacinsa har ma yana wasu sumbatu yana faɗa wasu kalmomi marasa daɗin faɗa waɗanda ba su halatta a shari'a ya faɗe su ba ba taɓa samun irin wannan ba ashe wani ya fito a ce matsayi ne daraja ce martaba ce zai iya faɗan wasu maganganu kuma a raga masa wannan babu shakka ya kauce wa doron shari'a ba za ka taɓa samun gurbin wannan abun ba a cikin alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba za ka taɓa samun wani abin da zai goya maka baya ba cikin sirar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ba za ka samu wannan ba da kuwa a ce alkhairi ne to ba za mu riga su zuwa gare shi ba da babu shakka a gurin su ma za mu kwaikwayi wannan alkhairi domin dukkan wata khairiya da za ka hango ta cikin wata a cikin wannan al'umma to ta fi fitowa karara ta fi kuma tabbata a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce kuntum khayra ummatin dinnan to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune farkon waɗanda suka shiga karkashin wannan aya sune farkon waɗanda suka cika sharuɗan wannan aya to sauraka duk wata khairiyya wani abin da zaka ce da shi alkhairi ne amma kuma babu shi a cikin sahabbai to wani abin ba zai taɓa zama alkhairi ba alkhairi ne amma sahabbai ba su san shi da sunan addini ba ba su yi shi sun kusanci Allah ba a ce kuma kai zaka iya yin shi ka samu wani wata gara ba ta ko ta goma shi a gurin ubangiji wannan babu shakka ba zai yiwu ba hankali ba zai yarda da wannan ba mutum mai tunani da ya san addinin sa ba zai gamsu da haka ba saboda haka babu wani mutum da zai ce wai saboda san Allah da shauki wai yana ɗimaucewa har ya shiga halin sukuru ya yi alfana'u an siwa ya zama na baya ganin wani ba Allah ba har ya rika faɗa wasu maganganu da sunan wai shi yayi usuli ko yayi shauki ko yayi fana'i wannan babu shakka ba dacewa kuma abin da zai nuna maka cewa ɗabi'ar su ce su rika faɗar wannan maganganun ya waitarta daga wajen wato za ga ba wai sau ɗaya ko sau a'a za ka gama ganganu da dama da suke faɗa suke kwabawa wanda ya nuna cewa babu shakka akwai saunar rina a kama akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa da rika faɗar wannan magana kuma ta yawaita a gurin babu shakka wannan baya nuna wanda yana nuna maka cewa mutanen nan tabbas wala wato aƙida ce tasu ba wai wani abu bane da suke bisa kuskure yasa za ka ga wai har ma ana masa take da cewa alha'imu attaihu alha'imu wato imautacce da bai san ina yake ina yake tafiya ba attaihu wanda ya ɓata hanya bai san ina ya sa gaba ba wai ya zama wannan kirari ne a kirawo ka attaihu alha'imu imautacce rudadde wanda baka san inda za ka je ba idan ka duba tarjamarsa a cikin al-hidayatul awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani kalmomin da ya buɗe wannan tarjama da suke nan, kirarin da ya yi masa kenan alha'imul farid atta'iful wahid abu shakka wannan alama ce cewa musamman nan ba mai hankali bane ba ba mai hankali bane dan ce alqur'ani abinda da al'ama da ce abinda inda yazo mana ya zo mana a mahalli ne na suka na zargi na uku ba mahalli na yabo ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'ta ala alqawm alfasiqin yatihuna fil ard Allah ya jefa wa banu Isra'ila ti sai baucewa zai ran ba san inda suka suke tafiya ba kaga a wani hali ne na na suka aka sifanta su da wannan tif din to kuma ya zama wani a ce babban wali ne amma kuma sifarsa at-ta'ihu kaga ya kama hanya ta banu isra'ila wa qala abu abdullahi al-qurashi abu abdullahi al-qurashi ibnu taymiya a wasu gurare yana nuna wani mutum ne shararre a masar amma ban samu tarjumar ta ba yana cewa istigasatul makhluq bil makhluq ka istigasatul majduni bil masjuni wato mahaluki bawa ya dinga neman agaji da bawa kamar wanda yake daure ne kuma yana neman agaji da wani wanda yake daure kaga a nan shirme ne kawai ƙwariyar sama ce take dukan ta ƙasa wa qala ta'ala qul id'u allazina za'amtum min dunihim fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila ubangiji yace ka gaya musu odo allazina za'amtum ku kirawo waɗanda kuka riya Sune ababen bautawa ba Allah ba min dunihi ba Allah ba fala yamlikuna ba za su mallaki yaye muku cuta ba yayin da ta sauka a kanku ba za su iya ɗauke muku wata rashin lafiya da ta same ku ba ba za su iya ɗauke muku ciwon ciki ko zazzabi ko ciwon kai ba wala tahwila ba kuma za su iya kawar muku da ita yayin da ta zo za ta auka muku ba yayin da ta auka muku ba za su iya cire muku ba yayin da ubangiji ya so cutar ta sauka a kanku ba za su iya hana wannan cuta ta same ku ba ula'ikan da yad'una waɗannan da suke bautawa suke kiransu suna neman wani abu a su abinda a gurin Allah kadai ake nema yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma tsani wanda zai kusantar da su ga Allah suke nema wato waɗanda kuke bautawa kamar annabi Isa alaihi salam kamar Uzairu alaihi salam kamar mala'iku da kuke bautawa ko masu bautawa waliyai da salihai da annabawa waɗannan su ma waɗannan salihan waɗannan annabawan su ma abinda suke nema suna neman abin da zai kusantar da su ne ga Allah ayyuhum aqrab suna rigegeniya wane ne cikin su yafi kusanci zuwa ga Allah ma'ana su ma suna neman abin da zai kusantar da su ne zuwa ga Allah ta hanyar da'a ta hanyar yawa Allah biyayya don haka kuma abin da ya kamata ku yi kenan ba ku kama su ba yayin da su kuma sun kama da'ar Allah kuma ku kama da'ar Allah din wa rahmatahu kuma suna fatan samun rahmar ubangiji wa na azabahu suna kuma jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura kuma lalle azaba ta ubangijinka ta kasance wani abu ne wanda yake abin jin tsoro qala ta'ifatu min salaf wasu malamai daga cikin magabata dangane da fassara wannan ayar suna cewa kana qaw aqwamun yad'una al-mala'ika wal anbiya wasu mutane ne da suke bautawa mala'iku suke bautawa annabawa فقال الله تعالى sai ubangiji yake faɗa yake cewa da su ha'ula illazina tad'unahum waɗannan mala'iku da kuke bautawa ko waɗannan annabawan da kuke bautawa hum ibadi su ma bayina ne kama antum ibadi kamar yadda ku ma kuke bayina dukkan ku kuna ƙarƙashin bautata yarduna rahmati kama tarduna rahmati fatan su samu rahmata kamar yadda ku ma fatan ku samu rahmata wa yakhafuna azabi kuma suna jin tsoron azabata kama takafuna azabi kamar yadda kuke jin tsoron azabata wa yataqarrabuna ilayya suna neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar bauta mun ta hanyar yi mun da'a kama ta taqarrabuna ilayya kamar yadda kuke neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar bauta mun saboda haka ku da su duk laliban abin da zai sadar da ku da su kuke zuwa gare ni haka ya kamata ku rike abin da suka rike na bautar Allah ku rike abin da suka rike na fatar samun ramar ubangiji da kuma kaurace ko kuma tsoron azabarsa fana ha subhanahu an du'a'il mala'ikati wal anbiya ubangiji sai ya hani a wannan aya game da kiran annabawa ko a kira mala'iku a bauta musu ma'a ikhbarihi lana tare da ba da labarin da ya yi mana annal mala'ikata yad'una lana wa yastaghfiruna su ma mala'iku addu'a suke yi mana Allah suke roƙa mana suna nema mana gafara wa ma hadha falaysa lana an natluba zalika minhu duk da haka bai halatta gare mu ba bai cancanta gare mu ba mu nemi wato gafara a wajen ko mu nemi wani abin da su suke neman shi gurin Allah su suna nema mana gafara gurin Allah kuma mu mu rika neman ta gurin su wannan bai halatta ba wa kadhalika al-anbiya wa salihuna haka nan annabawa da salihai wa in kanu fi duk da kasancewar annabawa suna nan a raye a cikin kaburburansu wannan wa in kanu ahya fi quburihim ya tabbata ne dangane da annabawa sai kuma waɗanda suke shuhada'u sun yi shahada su ne wanda ubangiji ya sifanta su da ahya wa inda rabbihim yurzaqun amma sauran mutane dan mutum ya mutu salihi ba a cewa shi ma ahya'un ne wato ba a cewa shi ma hayyun ne inda rabbi ana faɗar wannan dangane da annabawa annabawa wato ubangiji ya haramta wa ƙasa ta ci wato naman jikinsu sale abin nan waɗanda suka mutu ta hanyar shahada shahada wajen ɗaukaka fafasuka wajen ɗaukar kalmar Allah su ma ubangiji ya mutu wannan wato matsayin cewa su ma hayawa inda rabbihim masu wato rayayyu ne a gurin ubangijinsu banda su to kowa in ya mutu ya mutu saboda haka wa in kanu wannan yana koma zuwa ga annabawa ko kuma as-salihun da suke shuhada fi quburihim a cikin kaburburan wa in qaddara annahum yad'una lil ahya ko da za a kaddara cewa suna yi wa masu rai addu'a da za a kaddara annabawa da suke kwance a cikin kaburburan su ko shuhada ko salihai da za a kaddara a cikin kabarin suna yi ma salihan bayi da suke ko bayi mu'mine da suke duniya suna musu addu'a wannan ibnu taymiya ya ce wa un qaddara ko da an kaddara haka domin ba babu abin da ya nuna cewa salihai ko shuhada'u suna yin addu'a a cikin kabarin ko annabawa suna yin addu'a a cikin kabarinsu babu wani abu na hadisi sahihi da ya zo ya tabbatar da wannan to da za a kaddara hakan ma akwai shi wa in waradat bihi asar wasu asar wasu wasu ruwayoyi sun zo da haka falaisa li ahadin an yatluba minhum zalika to bai cancanta duk da haka ka je ga kabari ka ce ya kai da ya wannan waliwa ne yi min addu'a ko da kuwa yana addu'a ba za ka je kana neman addu'ar a gurinsa ba ko da yana nema maka gafara din inda za a kaddara hakan ya inganta kai bai halatta ka je ka nemi gafarar a gurinsa ba walam yaf'al zalika ahadun min as-salaf babu wani ɗaya daga cikin magabatan mu na kwarai wanda ya aikata haka لأن ذلك ذريعة إلى shirki بهم wa من دون الله ta'ala? domin yin haka wata hanya ce da za ta ja mutum zuwa ga shirka da hada su da yi wa Allah tarayya da su da kuma bauta musu ba Allah ba wannan shine abinda Ibn taymiya yake faɗa kuma wannan shine tsantsar tauhidi ko da zai tabbata mutum waliyi ne har gurin ubangiji waliyi ne domin kanta wannan abu in ba wani wanda alkur'ani ya sauka ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wane wali ne wane salihi ne wane ɗan aljanna ne kowa sai dai ka kyautata masa ne Wani ita ce ka'ida ta shari'a ba ka da dama ba ka da hurumi ba ka da wannan lasisin na ka nuna wani ka ce wannan wali ne a wurin Allah wannan duk wanda ka tabbatar da waliyi ne to kamar ka tabbatar masa da aljanna ne wanda ake yi ma wannan shine wanda nasi ya zo karar a kansa cewa wani dan aljanna ne kamar sahabbai ubangiji ya riga ya wato gama wanke su radiyallahu anhu wa radu an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa da dama daga cikin su albishir da aljanna yayi wa daidaikun su yayi musu ajubalance kamar yadda yayi wa mutanen badar yayi wa mutanen hudaybiya wanda adadi ne mai yawa ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu alkawarin samun aljanna waɗannan kaga suna da wani shaida wata certificate wanda yake original daga Allah da manzansa amma duk wani komin ibadarsa komai yadda ya kai ga bauta wa Allah sai dai ka kyautata masa zato gwargwadon abin da ka gani a tare da shi na zahiri wanda ana son mumini ya yi wa ɗan uwansa mumini kyakkyawan zato ka kyautata masa zato cewa mutumin kwarai ne salihi ne amma wannan ba shi zai sa ka yanke taba'an babu ko shakka wannan waliyi ne har ma ka je kana neman wani abu a wurinsa wannan kuskure ne magabata ba mu ga sun yi wannan ba idan ka ɗauke ajin sahabbai ajin da yake biyo musu baya a daraja da falala da martaba da ilimi su ne ajin tabi'ai ba mu ga suna irin wannan cika baki da ko ba a taɓa ware wasu kaburbura aka ce ga wasu kaburburan waliyai a zamanin tabi'ai ba ba a samu a zamanin sahabbai an ware wasu kaburbura aka ce waɗannan waliyai ne a ringa zuwa ana kai musu caffa duk shekara ba ko ana zuwa ana roƙon su su ba da wani abu ko su aiwatar da wani abu ko a je a yi gangami a inda kabarin sa yake a ɗauka a wata rahama ta ubangiji na sauka gurin ba a samu wannan a zamanin sahabbai ba ba a samu wannan a zamanin tabi'ai ba in kana tsammanin walittaka ne to ai a wancan lokacin walittaka ya kamata ka yadda ta fi yawa waliyan sun fi yawa amma ba a yi haka ba a zamanin tabi'ai ba a yi haka ba domin ba wanda ya sai fito ya ce maka ai saboda a zamanin su ba waliyan ne dole ya yadda cewa in akwai wasu wanda za ka kira waliyai kai tsaye to waɗannan ne amma ba buga cewa ana cinturin do ana taruwa kan kabarin wani ba a yi irin wannan gangami har a roƙi abin da yake gurinsa har a cin ƙasar kabarin ana cirar bishiyoyi da shuke-shuke da suke gurin a zuba kuɗi a yi yanke-yanke a yi ciye-ciye a yi shaye-shaye wannan duk abu ne da bai tabbata ba a cikin magabata shi kuma addini wato gwargwadon kusancin zamani da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da gwargwadon nagartarsa lokacin sahabbai ya fi kowane lokaci nagarta saboda shine lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su lokacin tabi'ai yake biye masa baya saboda shine zamanin da ya fi kusa da zamanin annabta domin ga sahabbai tare da su lokacin atba'u tabi'ina ya zama ya fi saboda su ne suka zamananci wasu almajiran da suka zamananci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin tabaul asba ya zama shi ma ya fi shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane abinda za su fita yaki a tambaye su hal fikum man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda yake sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam su ce eh akwai fayuf fayuftahuna lahum a ba su nasara a wurin wannan yaƙi. sannan wasu su sake fita a tambaye su hal fikum man sahiba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin ku akwai wanda ya zauna da sahabban annabi ce eh akwai fa yufkahu lahu sannan wasu su kuma fita yaƙi a ce hal fikum man sahiba man sahiba ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda ya zauna da waɗanda suka zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai fa yufkahu lahu abasu nasara kaga ashe gwargwadon kusancin al'umma da wannan lokaci na manzo sallallahu alaihi wasallam gwargwadon nagartarta to duk abin da yake na alkhairi ne kamar yadda muka faɗa sannan ya tsallake aka ce ya tsallake waɗannan ajujuwa ya tsallake ajin sahabbai na tabi'ai na atba'u tabi'ina na tabi'ul atba wannan ba zai taɓa zuwa zama alkhairi ba sai dai a baka labarin a ce wane ne ya askasa shi wane ne ya kafa shi saboda ba na sahabban bane ba na tabi'ai bane ba na tabi'ul atba bane za a gaya maka cewa shekara kaza wataƙila ba wasu da daga cikin ku a gaban su ma aka asasa sai shekara kaza da farawa to kaga tun daga nan an rushe maka addini ya jima ba yanzu aka fara shi ba amma abin da aka ce maka yanzu shekara hamsin da farawa ko hamsin da bakwai ko da takwas da kaga tun daga nan zaka sa'a ah, to addini ne da ba a yin shi sai shekara hamsin baya to shine malam yace bi khilafi talabi min ahadihim fi hayatihi sabanin ka je gurin wani daga cikin su lokacin yana da rai ka ce da shi yi min addu'a wannan ya halatta shari'a ta yadda da wannan ka je amma bayan rasuwarsa ka je gindin kamarinsa kana cewa maka addu'a ya taimaka maka ya agaza maka ya warkar da kai wannan shirka ne fa innahu la yufdi ila shirki in yana nan da rai abu ne ba zai kai ga shirka ba ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر القولي لا بالأمر الشرعي أبندا ملائكة ذاتي ko ainihin annabawa za su ko salihai za su bayan mutuwa abinda duk zai gudana a rayuwarsu ta barzahu wannan baya daga cikin umarni na shari'a domin duk wanda ya bar duniya duk wanda ya mutu to in kafa amalu ayyukansa na shari'a sun tsaya taklifi ya kare da kansa babu takalifi a kansa saboda haka duk abin da zai yi a nan al'amrul kauni ne umarni ne na kaddara ubangiji ne ya kaddara haka ba wani abu ne da yake cikin da'ira na umarni na shari'a saboda haka kaga a wannan lokaci ba lokaci bane da za su a ce sun sun maka addu'a addu'a wa cikin ibada ce sun kusanci ubangiji da wannan saboda umarni na shari'a ya yanke tare da su fala yu'assiru fihim su'alu sa'ilin dan haka roƙon masu roƙo ba zai tasiri cikin su ba domin duk abin da yake gudana akan su yana gudana ne da kaddara ba da shari'a ba bi khilafi su'ali ahadin fi hayatihi fa innahu yushra'u ijabatu sa'il sabanin ɗaya daga cikin su a lokacin da yake da rai a je a roƙe shi yayin addu'a a wannan lokaci ma shari'a ce ta ce ya ansa ma wannan yayi masa addu'a wa ba'da al-maut in qata'a at-taklifu anhu amma bayan mutuwa sha'anin tallafa musu wani abu na ibada ya yanki saboda haka kaga babu wani abin da yake shari'a bayan mutuwa akan mutum in mutum ya mutu babu wani abu da zai a ce bayan mutuwarsa ya yi yana wato rayuwarsa ta bayan mutuwa ya yi shi aka rubuta masa laifi ko a rayuwar shi bayan mutuwa ya yi shi aka rubuta masa lada babu shi abin da ya guda ya gudanar lokacin yana duniya shine zai bi shi na alkhairi ko na sharri Allah ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون التي ما كان لبشر وأن اللام الاستحقاق أي لا يستحق لأحد من ma kana كان basharin. bai cancanta ga kowane irin mutum ba a nan bashar na kira ne fi yakin nafi wanda yufidu al'umum ma kana li basharin ay la yastahiqu li ayyi ahadin min al-bashari bai cancanta ga kowane irin mutum ba kaga anan babu to gaskiya an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma domin kasancewar Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci wanda wata ya bashi annabci wato domin kasancewar ubangiji ya ba shi matsayi na annabci ko na ilimi sun mai ƙuna linnasi sannan ya rika cewa mutane kuno ibadan ku zamo bayina min dunillahi ba Allah ba ku zamo bayina ba Allah ba domin eh, al'ubudiyatu lillahi la taqbalu tajzi'ata bauta ga Allah ba ta karɓar karkatawa ka kasa ka ba wannan ka kasa ka ba wa Allah ba zai yi ba ko dai ka ba wa Allah duka ko ka ba ma wani Allah shi yasa wannan kalmar min dunillahi ta zo domin kada ka ɗauka mutum zai iya cewa kono ibadan li ku zamo bayina alhalin kuma kuna nan bayan Allah ku zamo masu bauta mun alhalin kuna nan masu bauta Allah ba zai yiwu ba ko dai ku bauta Allah shi kadai ko kuma ku bauta musu in kuka bauta musu ko rabu da bautar Allah Ke sa ubangiji baya karɓar shirka ana azna shuraka ya an shirka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu amala ubangiji ya kowane abokin tarayya wadatuwa daga tarayya baya bukatar shirka duk wanda zai yi wani aiki sannan ya hada Allah da wani cikin wannan aikin ubangiji zai watsar masa da aikinsa shi yasa ubangiji yace min donin lahi domin matukar dai za ku bauta ma wani Allah to ko da za ku yi da'awar bautar Allah wannan bautar a gurin Allah ba bauta ba ya san yace bai yiwa ga mutumin da Allah zai bashi littafi ko ko ya bashi littafi da hukunci da annabci sannan kuma ya rika fitowa yana cewa mutane kuno ibadar li min dunillah ku zama masu bauta mun ba Allah ba ma'ana ku bani haƙƙin Allah babu wanda zai yi wannan kaga kenan ashe dukkan wani wanda zai kirawo zuwa ga bauta masa babu shakka wanda ya saki layi na annabawa ba bisa turbar annabawa yake ba walakin kunu rabbaniyina sai dai yace ku zamo malamai na Allah rabbaniyina nisba ce ila rabbi kamar yadda ake cewa al-lihyani nisba ila al-lihya haka na ar-rabbani nisba ce ila rabbi ar-rabbu shine من يربك ويصلح, أم ويصلح حياتك ويتولى شؤونك wanda shi yake yake tarbiyyantarka yake renanka yake jibintar al'amuranka yake gyara maka rayuwa shine an rabu ubangiji shine mai yi wa halittarsa dukkan wannan ku zamo malamai na Allah sai dai ya ce ku zamo mutane na Allah abdullahi dan abbas yana cewa an rabbani man yurabbi bi sigar al qabla kibariha wanda zai ba wa mutane tarbiya ta hanyar ba su ƙananan ilimi wato matakan farko kafin matakai na sama shi yasa malami har kullum yakan faro darussansa da karatuttukansa daga ƙasa ne sannan ya yi sama ba za ka shiga ƙauye ba ka ce jama'a za mu sa karatu sayul bukari za mu karanta a ƙauye ka ce jama'a daga sayul bukari za mu fara karatu kuma ya kamata mu karanta musalahu da usulul fiqi da nahau, da luga da sarfu saboda ya kamata duk kusan wannan <laughs> to kaga wannan ba rabbani bane akwai waɗanda ko har kullum gani suke gwargwadon girman littafin da suke karantarwa gwargwadon girman kai girman ka ilimi nan saboda haka in zai fara karantarwa bai zai yarda ya fara da yan littafai masu yan shafuka kanana ba a zai zai jiji wani littafi kinkimo wani littafi wani ma a ranar ya fara buɗe littafin batun a ce wai ya karance littafin wannan bata mata so ba shi ma a lokacin da yake muku karatun a lokacin yake ko kawai shi ma ya gane rashin hankali ne ka zo jama'a haka kawai ka kinkimo wani littafi watakila mujalladan ne ka ce a zo a sa min hajji sunna a karanta min hajji sunna za mu karanta min hajji sunna min hajji sunna nan fa wato wani aiki ne wanda duk yadda ka kai a yanzu dai da karatu to sai ka ci kwakwa sai ka ci kwakwa amma mutum sai gingimo shi sai ce jama'a zai karantawa haka irin wannan karatun namu na kowa da kowa wani mutum zai fara karatu da ce a fara daga daga sayyid bukari wani ya ce mu fara daga sunan abi dawo wani ya ce a fara daga tirmizi to me yasa ka tsallako tirmizin kafin tirmizin ba wasu wannan daga jin irin wannan tsarin karatun ka san ba karatu ne na rabbani ba rabbani zai faro daga sigarul ilmi ƙananan matakai ƙanana na ilmi ɗauko wani wanda aka fara rerayewa aka fara tace shi ka fara karantar da shi tukunna su kansu wanda suke take karantarwar su fara rena kansu an ɗauko usulul salasa wanda ya ce kai haba usulul salasa kuma usulul salasa kaga malamin da dare ne ba الثلاثة salasa kamar wasu sababbin tuba mu fa mun dade النبا to amma da zara aka fara warware masa usulul salasa sai ah, ah, da ah da wannan haka usulul salasa din sai ga ashe shi wani abu daban ya karanta ba usulul salasa din wala akwai wanda an sauke bulugul maram da su ya fi sau goma amma kullum ka ja hadisi a bulugul marab sai ga ya bude baki ha ah, yana a bulugul maram yake a bulugul maram saboda hawan kawara aka yi bulugul maram hawan kawara aka yi masa ba kawai a duro maka da manya-manyan littattafai sai ai mu za mu fara da za iqtida'u sirat al mu mukhalafat ashab al-jahim wannan kuskure ne haka akwai gurare da dama tsarin karantarwa mu sai mun gyara shi yasa sai a dade ana yi kaga babu samara a dade ana yi amma babu samara saboda ana jinjiko abun daga daga sama kuma shi kansa wanda zai hau sama din shi ma bai iya hawan ba saboda ka duk sai ku yi kasa tare mala yace Allah yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamo malamai na Allah ku zamo mutane na Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda kasancewar abin saboda abin da ku kasance kuna karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun abin da ku kasance kuna yi na karatu a akwai qira'a bima kuntum ta'lamuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ta'lamuna alkitab kasancewar abin da ke yi na sanin alkur'ani ko sanin littafi na ilimi da kuma abin da kasance kuna yi na dirasa dirasa har kullum shine karatu amma ne zurfi kuna karatu kuna karantarwa in kace to allimu na kitab kuna karantar da mutane sannan kuma kuma kuna ƙara zurfafawa a karatu duk sanda kalmar darasa ta zo ko dirasa a lokacin larabci tana nufin karatu ne amma ba sama sama ba karatu ne zurfi to kuna karanta kuma kuna ƙara zurfafa naku domin shi karatu haka yake bukata kana yi kai ma kuma kana yin naka kada ka zauna kawai yi kake yi yi wa mutane kake amma ba ka karatu galibi za ka tsullabul ilmi waɗanda suka suke karantar da jama'a wanda abu da mai kyau amma shi baya karatu sai ya shekara bai ɗau littafi daga bango zuwa bango ba a shekara guda sai ka sami bai ɗauki littafi daga bango zuwa bango ba iyakarsa ranar da zai karatu mai himma a cikinsu shine in ya zo karatun ya yi nazari wannan mai himma kenan marar himma ma aiki sai an zo karatun yana karatun yana nazarin saboda haka suna yi suna kokowa shi da karatun sai an wuce sai ce a dawo a dawo ba nan ba nan ina ga dan kara gyarawa saboda yayi wani bayani kuma ya je gaba malamin ya rushe bayanin nashi na farko shi ba ya dawo ya kara gyarawa to kaga wannan kuskure ne bima kuntum tu'allimuna alkitab wa ma kuntum tadrusuna a shekara tu ba a kai ba a kai karshen sa kana karantarwa kai ma kuma kana naka nazari kana naka karatu sai yasa mu ga tarihin malamai har su bar duniya neman kari duk yadda malami ya kai ga tumbatsa in ya ji wani malami ya dara ragari to Allah Allah yake su zauna tare ya saurare shi ya ji me yake da shi na ilimi wanda fa'ida zai bashi wato abin mamaki sai kaga wasu sun karanta littafi ɗaya sau ba adadi saboda malaman da suka rika bi duk wani malamin da aka ce ya san wannan littafin kokari zai karanta littafin abunsa dan watakila zai samu wani haske da bai samu ba a gurin wancan da ya wuce akwai wani malami da ake kira ibnu atiyya ba ibnu atiyya mai tafsiri ba wannan malamin ya karanta sahihul bukhari sau 700 sau 700 daga bango zuwa bango ya sauke ya dawo ya sauke ya dawo ya sauke ya dawo sau 700 almuzani almajirin shafi'i kun san littafin ar na shafi'i mujalladi ɗaya ne amma almuzani ya karanta wannan littafin a cikin shekara hamsin shekara hamsin yana karanta littafin ya kai ya dawo ya kai ya dawo ya kai ya dawo to haka za ka samu wanda ya karanta sayul bukari sau 150 sau 50 sau 40 sau wannan ba iya saboda duk sanda za ka karanta to sai ka ga wani abin da a karatun farko ba ka yi la'akari da shi ba a karatu na biyu kuma ka gano shi in ka sake dawowa za ka yi bita sai ka kuma ganin wannan sai ka kuma ganin wani abu kuma wanda shi kuma a karatu na biyu ban shi yasa wasu suke cewa ka karanta littafi daya da yake magana akan wata matashiya daya sau uku ya fi ka karanta littafai uku da yake magana akan wannan matashiya wato da za a yi misali wani littafi da yake magana akan hakikatun riba menene hakikanin riba sai ka same shi to ka karanta shi sau uku ya fi ka karanta littafai uku da aka yi akan wannan domin sai ka fi gogewa da sanin abin sama da wanda zai karanta ne karanta ne karanta nan ba tare da ya yi istiyabin abin ba saboda ka shi karatu baya son daraji, kuma yana buƙatar kana karanta kana karantarwa kuma kana karanta kana karantarwa kana karanta kaga wannan mai karantarwar kenan ballantana wanda shi kawai wa'azi ne aikinsa kaga shi wannan daban ma shi mai wa'azi za ka iya samun wata nuska ce guda ɗaya ke take ta mai mituwa in ka ji wa'azinsa a kano ka bi shi gombe sai ka ji shi yayi in ka bi shi bauchi sai ka samu shi yayi in ka bi shi maiduguri sai ka abu ɗaya ne za ka jena ta illa iyaka kawai farko ya dada shi karshe karshe ya dada shi tsakiya haka ne ya ɗan yi maka ɗan kwaskwari ba saboda shi wannan ba ma ya karanta komai har gara shi mai karantarwa yana yana da littafi a gabansa saboda haka yana bin wannan littafin in ya gama shiga wannan wataƙila shi ma'aluma ɗinsa zai zama suna ɗan samun tajididi amma shi wancan tun da wa'azi ne kawai illa iyaka ya dinga sarka maka da sababbin labarai za ka iya samun canji a wajen labarai amma ba a wajen nusus na ayoyi ko nusus na hadisai ko nusus na maganganun sahabbai ko tarihin magabata a nan za ka samu abu ɗaya ne kawai yake ta lailayawa yake ta maimaitawa labarai kuma ya iya gaya maka da labarai kullum sababbi ake samu da dumi sa zai rika caccanza maka anan to an ni ba haka yake ba wala kuma an an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma baya umarta kuma ba zai umarce ku ku riki mala'iku da annabawa iyayen giji ba a ya'murukum bil kufri ya umarce ku yi kafirci ba da in antum muslimuna bayan kuna musulmi ma'ana yin wannan umarni umarni ne da kafirci fa bayyana subhanahu anna man ittakhadha al-mala'ikata wan nabiyina arbaban fa huwa kafir a cikin wannan aya ubangiji ya bayyana cewa duk wanda ya rufki mala'iku da annabawa iyayen giji to wannan kafiri ne wa qala ta'ala qul lil ladzina za'amtum min dunillah Allah ya ce ku kira waɗanda kuke riya su ne ababen bauta ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin ba su mallaki kwatankwacin kwayar komayya ba fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir sannan ba su da wani abu na tarayya a cikin halittar sammai da ƙasa sannan kuma a cikin su babu wani wanda yake mai taimakawa ko mai tallafawa ubangiji wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu babu wani wanda cetonsa zai yi amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi izini wa qala ta'ala man zalla zai yashfa'u indahu illa bi iznihi Allah ce wane ne wannan da zai yi ceto a gurin Allah sai da izininsa wa qala ta'ala ma min shafi'in illa min ba'di izni ubangiji yace babu wani mai ceto sai bayan izinin ubangiji wa qala ta'ala ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi ba ku da wani majibinci ko wani mai ceto ba Allah ba wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum Allah ce suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba zai amfane su ba wa yaquluna haula yusufa haula inda Allah kuma suna cewa waɗannan su ne masu ke mu a gudun Allah kul ka ce da su atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin za ku ba wa Allah labarin da bai san shi ba a cikin sammai ko a ƙasa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wata alawa ya ɗaukaka amma yushrikuna gabarin abin da suke hada shi da shi wa qala ta'ala an sahibi yasin ubangiji ya faɗa game da wannan da kissarsa ta zo a cikin surati yasin wa ma la a'budu allazi fatarani me ke gare ni me na taka da ba zan bauta ma wanda ya kage halitta ta ba wa da turja'una kuma gare shi ake mayar da kuku duka a doni min ali hatan shin zan riki wasu ababen bauta ba shi ba in yuridin rahmanu bi durrin in har Allah mai rahama ya nufe ni da wata cuta la tuqni anni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai wadatar da ni komai ba wala yunqizun kuma ba za su iya ceto na ba za su iya tsamar da ni ba inni idan lafi zalalin mubin ni har idan na kira wani na bauta masa ba Allah ba to lalle hakika ina cikin fata mabayyani inni amantu bi rabbikum ni nayi imani da Ubangijin ubangijinku fasma'un ku saurare ni ku saurari abin da nake faɗa muku Allah madaukakin sarki ya bi mana jagora ya ba mu gamdakatar ya ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم wanda yake cewa ni na kasance ina zuwa wajen malami ina ɗaukan karatu to amma ni ba na karantarwa saboda ni na san ban kai na yi haka ba har wasu suna zargi na akan haka to malam me ke ke shawarar ka a game da ni to ai ka gama faɗar abin da ya kamata ka faɗa bal al insanu ala nafsihi basira mutum shi ya fi sanin kansa mutum shi ya fi sanin matsayinsa kai kana jin cewa da saura karatun bai kai na ka zo ka zauna ka ce za ka karantar ba to in kana da wannan shi'urin tare da kai ya kamata ka yi haƙuri ka ci gaba da nema domin wani lokaci wasu idan suka zauna karantarwar sai su watsar da neman saboda shi ma yanzu ya zama malam ya zai zama kuma malam ya je gurin malam ai ba zai yiwu ba ai malam plus almajiri ne ɗalibi ba malam plus malam ba ba zai yiwu ba to kaga tun daga nan ka halaka wani malamin da yake cewa in aka ce da kai kana neman karatu aka ce da kai malam ka ansa kai yadda kai malam ne an gama da kai an gama an gama rusa ma rayuwarka saboda ka tunda har kana jin da saura ka yi hakuri ci gaba da neman ilimin yace ni ne na yi rantsuwa ban kuma cika rantsuwar tawa ba shin ya halatta na ciyar da miskinai ko kuma na yi azumi a ya halatta ya wajaba ba ba ya halatta ba an ka ce ya halatta ka iya yi ka iya bai matukar kayi rantsuwa kuma ka karya ta to wajibi ne kai kafara fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imu tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam saboda ka azumi a ƙarshe sai in baka samu waɗancan ba abubuwan da aka fara faɗa an ba ka zaɓi it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum ka ciyar da miskinai goma daga mafi yawancin abin da ake cin a gari aw kiswatuhum ko ka tufatar da su aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa waɗannan abubuwa uku duk an baka zaɓi ko wannan ko wannan ko wannan idan babu ɗaya da za ka iya yi cikin uku ɗin nan to shine sai ka yi kai talata salatata ayyam wasu suna farawa da siyamu ɗin kai tsaye wanda kuma wannan Allah ta yi kamar lam yajid sai in ka rasa waɗancan abubuwa uku ne su abubuwa ukun zaɓi ne aka baka ba a ce lalle sai ka tufatar ba yayin da kana iya kaciyar ba a ce lalle sai ka ciyar ba in ka ga dama yi wa duk wannan akwai zaɓi a ciki amma azumin shi sai idan ba za ka iya ciyar wasu ba za ka iya fatar ba ba za ka iya yanta baiwa ba to lokacin ne za ka za ka yi azumin kwana uku wanda ke ibnu sirin a ah, ya ji ya ji wani mutum yana tsawafi a ka'aba yana addu'a yana cewa Allah ka gafarta min amma na san ba za ka gafarta ba ba ina jin mun faɗi wannan a cikin karatu kuma ne ko eh eh a cikin hudu ba ce wata hudu ba eh eh hudu ba ce a to to to shi abin da yake cewa kamar wato bai ji ƙarshen maganar ba domin akwai domin kawai kashe ɗin da ake bayani game da tarihin sayyid na usman amma kuma babu ci gaban magana sauran daga cikin bala'in da muke fuskanta tare da masu tasa dan bala'i ne wallahi akwai sanda za ka koro ba ka koro ba ka ansa ta amma sai kana gama koro ba a kansa sai ta kare sai a nan sai ka juya sai ka ji ba ansa shubhar ta yaɗu ta tafi wani ma ya ɗauka wata hujja ce ka kawo ka ce dan bid'a yana hujja da kaza da kaza ka jawo wata aya da yake hujja da ita ko wani hadisi da yake hujja da ita kana so ka yi ka yi bayani bayan kasa din ko babu bayani to kaga wannan maimakon ya taimaka wajen yaɗa da awarka ya taimaka wajen rushe ta a gaskiya masu kasa ba sa mana daidai a irin nan haka mata su ji tsoron Allah har ka ɗaukan abubuwan nan wato an samu ci gaba ci gaba ɗan adam ya ci gaba da kuma ci gaban ya zo wato cikin wata hanya mai sauki yanzu mp3 ɗin nan da mp4 mp5 da suna in ka ɗauka ko iska ba za ka kuma kana iya ɗauka ka tatse shi zuwa kasa babu wani abin da zai tari wanda in kai yana ci akwai program da za ka yi amfani da shi a kwamfuta ka cire dukkan wasu abin da ba ka wannan hayaniyar fanka ɗin da ake bi. in ka sa wannan a cikin kwamfuta duk gaba ɗaya sai ta cire maka wannan hayaniyar ka ko mai mota ne ya wuce ya yayi wani babban hon ya shiga ciki kana zuwa kawai selection za ka yi na wannan wannan ka ce cire shi kenan ka cire maka shi malami ya yi tari ko ya ɗan tsaya ya sha ruwa ko wani abu kawai kana zuwa daidai wannan gurin sai ka cire shi wato sai ka ji magana karar ta fito babu gargada babu tari babu gyaran murya amma ina mu a ɗauke shi ma da tarin da komai amma a ya cika ya cika shi ya sa kwanan da je na yi lacca a maiduguri zuwa na maiduguri na yi lacca a kan yan jihadi yan jihadi na yi lacca guda biyu to sai da na yi allah ya isa a ƙarshen lacca ga wanda duk zai sayar da na ɗaya ba ta biyu saboda ta biyu ɗin cikon ta ɗaya ta ɗaya shimfiɗa ce ta biyu kuma ita ce wato an abubuwan da suka zo a cikin ta ɗaya to ni na san akwai wanda ba tsoron Allah tare da su ya zo ya ɗau ta ɗaya bai ɗau ta biyun ba baya na aka yi ta biyun wani larura ta hana shi ba zai maimaita ba sai je sayar mutane ta ɗaya ko mutum ya zo in kayi latta shi kawai kasa ɗin sai ki duba in ya cika 90 ɗinsa ya cika shi kenan ya gama haka zai sayar mutane to gaskiya wannan albushi ne cin amana ne in ma ta haka za ka samu kuɗi to ka sani wato haramun kake ci za ka rika sai da mutane maganganun da su cika ba wani wurin ma akwai shubha ka sayar musu kawai kawai saboda ka karɓi kuɗi to haramun kake ci ya kamata ba su kasa ɗin musu gyara kai ta je da ana cutar da da'awa ta wannan hanya da dama za ka ga mutane sun bugo maka na fara jin kasa ɗin amma kasa ɗin ya ƙare ko ya ce ya saya ya je ya fa ya ji wato shafi ɗaya shafi na biyu kuma babu komai iska kawai yake to irin wannan irin wannan har ina eh eh, eh abinda abinda abinda ibnu sirin yake nuna masa yayi ta'addanci akan addu'a wato baka ga ubangiji haka ka ce ka san ba zai gafarta maka ba to in haka ne da yasa ka zo kake addu'a me yasa za ka zo kai dawa tun da kakan ba zai maka ba wannan yake a bashi fassarar wannan hadisin الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda yake karatun alqur'ani yana kwararre mahiri gwani wajen karatun qur'anin to wannan yana tare da mala'iku waɗanda suke matafiya masu karamci masu biyayya wallazi yaqra'u alquran wanda kuma yake karanta qur'ani wa huwa yatata'ta'u fihi yana wato ina yana masa nauyi wajen karatu wa alaihi shaqun yana bashi wahala lahu ni yana da lada biyu ladan karatun qur'anin da yake yi ana bashi lada anan sannan kuma wahalar da yake gamuwa da ita wajen karatun nan ma ubangiji yana bashi lada haka kaga wannan hadisi yana nuna cewa ba sai ka ƙware ka zama mahiri sannan za ka karanta kur'ani ba ko da kuwa kana karantawa yana baka wahala wasu haruffan da kyar kake fidda su takka ne da karatu ci gaba da karatu akwai waɗanda saboda zurfafawa cikin sha'anin tajwidi tajwidi din nan da sun ji wani yana karatu irin su ainihin din nan baya baya fito sosai ko ha baya fito sosai ko ko baya gunna ko baya ikfa'i ko baya waye sai kaga suna ta ɓata fuska sai kaga mutum ya turtsare fuska yana ta ɓata wato ka har ma wani kar na yi ban da kai ka annabi cewa wa wahuwa ya ta tata'atu fihi ta tataatu ka karanta sai ka ba sai ka dawo baya ka sake gyara ka da yana kokarin ya ga ya daga bakin ya ta da bakin ya hada ya karanta to wannan yana da lada biyu annabi yake amma sai ga suna tsaka fuska ana ana gatsire baki ana yana tsaki Limamin yana sallah wani yana kasa fuska a bayan wai wai yayi wani guri bai bai gunna ba wani guri bai wani guri bai idgami cikakke ba harakat baya cika wannan tanaffu ne fi dinin ba ba ba addini bane ba addini bane ibn al-qayyim yana cewa larabawa suna zuwa daban-daban masu lahaja iri-iri wasu ba su ma taɓa jin lahajar ƙuraishawa ba wanda aka rubuta alkur'ani da lugar da lahajar ƙur'ashawa, waɗanda su su zauna gaba annabi kuma su karanta amma ba a taba jin annabi ya kyaru wani ba cikin su ya ce kai wannan lahajar da kai ba taba ba qurayshiyar lahaja ba ce gyara kowa yana kokarin ya karanta qur'ani gwargwadon ikonsa abinda ba a yadda ba ka zauna ba ka koya abinda ba a yadda kenan ba ba a yadda ka zauna ka ce kai za ka koyar da kanka ba a'a ka je kana koya ko da koya na baka wahala kar ka koya wani in an zo koyan qur'ani a wajensa koran mutu yake domin da yaro ce to bismillah fara sai ka fara bismillahir rahmanir rahim ne ki ah, ada da bismillah din nan kaga a can akwai akwai akwai ba kai ba bismil akwai tarqiqi ba kai ba sai kai kwana uku hudu yana maka bismillah da kula uku akwai wani aboki na dan magrib ne tare muka yi karatu har zuwa PSG kuma yana cikin zakakuran almajirai ɗalibai yanzu koyarwa yake a jami'a a maroko dan maroko ne sunan shi dr abdullatif mun kusa gama karatunmu na phd akwai wani dan san yana koyar da qur'ani a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan na madina sai yake zai je ya karanta qur'anin duka dan ya samu ijaza da yake ya fara balarabe ne fa wancan kuma dan Pakistan ne shi mai tajwidin da ya fara ya ce ma wallahi sati biyu mutumin nan ya rike shi a fafiya ya ce to shi zan sauka sati biyu ya rike shi a fatiya wallahi karshe ya ya kyale saboda haka dan Pakistan din nan kullum ka shigo masallaci mutane sababbi za ka gani a gaban wanda duk ya zo yau gobe ba zai ƙara dawa ba sai dai wanda bai san shi bai dawo kada koran mutane wabin ka dawo mutane ka nuna musu wala ƙarya sannan qur'an ka nuna musu wannan a sai ka nuna musu alqur'anin nan fa ba fa za ka iya karanta sa ba sai ka zama kamar ni yadda nake karatun kai ma sai ka zama a haka sai ba lalata kai ma ka zama haka ba to shi yasa wa shi kansa cikin abubuwan tajwid da yawa ishtihadat ne fa ba fa nusus ne a su ba ma ijtihadi ne ba akwai wasu abubuwan da ba mai wasu sun yi ma inkarin su amma ka zo ka ta karkare ka ce mutane sai sun yi su ne sannan suka za su karanta qur'ani in ba ka baka kore wannan ba daidai bane ka sa musu san alqur'ani din yi kokari ka gyara musu musamman Allahul Jali inda zai yi kuskure wanda yake wajibi kuskure da yake karara amma wani Allahul Khafi sai ka sai ka kawar da kai in yayi ka ce da kyau da kyau ka kyauta akwai wanda naje na koyar da qur'ani na ji daɗin yadda naje na koyar da qur'ani in ya karanta ya karanta ya karanta in aka yi kuskure ɗaya gyara mu in suka sake karanta ce da kyau to kaga duk wanda ya karanta ka gyara masa ya sake ka gyara yace da kyau to zai ji daɗi ya haye wannan amma yayi yayi yayi makoshin sai fara ciwo kana masa tsaki zai ce kai qur'ani nan kai ba zai koyi ba to da na je na karanta da qur'ani ka ya bani sha'awa wallahi ya bani sha'awa kakkai ba a ce ka bar mutane akan kuskure ba amma kuma kakka sa su su ji cewa ba za koyon Qur'ani ba zai yi ba musamman kawai da haushi da fa nan ba da mun ba dole fa ka muke ko ba mai muke a ba haushi muke da ajame muke azamawa muke dole ne a haifar da wannan sai da aka sai ka la da ma yayi an ce ba an ce bai iya ba balarabe ma ya yi an ce an an sati biyu na fatiya wannan ya ce don Allah wai littafin da ake kira diwanin majalumi laila da gaskiya ne shi majalumi laila din ya faru ko kuwa eh akwai akwai sarda a cikin siyar Qais ibn al-Mulawwih sunansa sai ka san labari irin wannan za a yi ta zuzutawa za a faɗi abubuwan da ba su inganta ba amma dai ba wani wani waliyi bane ko wani malami ko wani salimi ko wani kana ji daga bari magaji majnunu mahaukaci daga kawai sai dai ka karanta dan raha diwanin nasa ba waƙoƙi ne da yake ta yi yana yana faɗar alhinin rabuwar raba shi da aka yi da wacce yake so laila ba a bar shi ya aure ta ba domin a al'adar larabawa a wancan lokacin idan mutum ya yi waka ya yabo wacce yake so ya aura ta shi kenan ya ɓata sha'anin auren su kuma ba zai yi ba sai a ce ya yi tashbib da ita abin da suke cewa tashbib a tashbib bin mar'a to shi wannan ɗin da mulawwis yana son ƴar bakkansa da ya yi wannan tashbib ɗin da ita shi kenan sai aka ce a shi kenan kuma shi kuma ga shi ya kai matuƙa wajen son ta saboda ta aka ce ai ba zai aure ta ba shi ne kawai sai ya zama kamar ba hukunci ya shiga jeji yana yawo da namun daji da dabbobi a cikin jeji yana kwana a jeji yana yan waƙe-waƙensa to wannan waƙe-waƙen nasa ne da suke fita cikin gari suna yawo cikin jama'a shine ake ruwayar su har ba ta kai wasu suka tattara su kamar baitocin da yake yi yana cewa amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار yake cewa yana yawon kufai kufai kusan kufai inda aka zauna aka tashi aka bar gurin laraba kasancewar su tafi mutane ne masu tafiye tafiye in sun zo guri suka zauna ya kasance wannan guri abinda suke ciyar da dabbobin su na na itatuwa ya zan babu za su sake guri ko suka zaba ruwa ruwa ya kafe za su sake guri to yake cewa ya duka bin inda duk aka ce nan su sun zauna a nan gurin sai ya duka bin gurin kawai yana kumbatar garin gurin katangar gurin yake sumbata Ya ce yace kabbiru zal jidara wa zal jidara to ma hubbu diyari ka zabba kalbi shi ba san gidajen ne suka yi masa kakatutu a zuciya ba Ya yace hubbu man sakana diyara san wanda suka zauna a gurin ne to kaga wanda zai yi wannan ai kaga mahaukaci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace akwai wani bawan Allah da yake tare da mu a nan yana zuwa suka duk da muke yi baya da lafiya an masa aiki a asibiti mai masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya